Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku tare da ni Fatima Badamasi Isaac. A yau ina ɗauke muku da muhimman ayyukan watan Rajab guda goma ga ɗaya daga ciki. A tsawon watan Rajab baki ɗayansa akwai wasu ayyuka na musamman da ake so mutum ya riƙa yin su saboda tasirin su wajen gyara ruhi da kuma kusanta mutum ga Allah Ta'ala da samun yardarsa. Ga wasu daga ciki. Tasbihi mai ladar azumi da yake ana so mutum ya azumci watan rajab gaba ɗayansa ba tare da tsallake wata rana ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa ali da ahlul baiti alaihi musallam sun kasance suna azumtar watan baki ɗayansa amma in wata lalura ta sa mutum ba zai iya azumtar watan gaba ɗaya ba to ana so duk ranar da ba zai yi azumi ba ya yi wuridin wannan tasbihin kafa ɗari Allah zai ba shi ladar wanda ya yi azumi a ranar. Ga tasbihin kamar haka, Subhanal ilahil jalil, Subhana man bagis tasbihu illa lahu, Subhanal a'azzul akram, Subhana man izza wa huwa ahalu. To insha Allah wannan shine tasbihin da za mu a duk ranar da ba za mu samu damar yin azumi ba. ina fata Allah ya ba mu ikon yi kuma ya sada mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan wata. وصلى الله على محمد وآله